bismillah a'udhu ni sunana abdullahi sana abdullahi wanda aka fi sani da baba karbo kuma ni ne national president na arifin makers association of nigeria do allah ina so in yi kira ga yan yan fim do allah ina so in yi kira ga yan uwana yan fim wanda suke fama suke yunkuri kubusu da dauriya da juriya na shiga social network gaskiya akwai abin da ake yi wanda bai mana adalci ba akwai zama da ake na ya zami mu tattarka wannan mu gane cewa ina ne kurakuran mu yake ƙungiyoyin da ake tunani wance tana faɗa da wance ko wance ba ta shiri da wance wallahi izzata ta taka gaba ɗayan mu yanzu shugabannin mu haɗa kanmu kuma muna yin daidai gwargwadon iko mu akwai wanda suke zuwa su faɗi hukuncin mu da ba mu yi shi ba ba mu san an yi shi ba kuma ana faɗa da sunan mu akwai kuma wanda suke kama sunan mutane mu especially mace ko namiji a ce ta yi kaza ya yi kaza kuma babu shi sannan ka gaya wa duniya cewa ga abin da ake wanda kuma karya ne muna faɗa muna faɗa muna faɗa don Allah a kiyaye